kwacen saurayi balantana ana ganin samarin nan namu das das das inda muke tare su ma kamar yan biyu suna tare suna da to ni Allah ya da sai na tashe ni Allah ya kai mu gobe zauna da go mu je mu tashi a dandali za mu tashi akwai sabon mai kiɗa zai zo an ci Allah wallahi kice dai za a yi ah, za mu tashi za a tashi a ce Allah ya kai mu Yau a baya. An ya ɗaukawa wallahi wallahi. za ku yi abin nan mu bane na san da abin da ya tare ku wallahi a ba wani abin da ya tare mu amma dai ina fata dai ba da wani matsala saboda ni gaskiya akan san ki nan kawai babu abin da ba zan yi ba duk abin da kike gani zan yi shi a kan ki saboda ina bala'in san ki ke ni fa bari ki je asali na da kika ganin ni mai kashi ɗaya ne saboda tsabagen jarumtaka ta haka nake daga zaki in buga ta da kasa yawwa dama akwai wanda yake takura mun a ƙauyen nan a nan ƙauye? wallahi ake damun ki eh wallahi to bari ki jinga miki daga yau in duk mai takura miki in ya zo nan ki kira ni ki kira ni ko waye shi zan kawo zan zaki ga yadda zai yi da shi a nan ki aiko kanin ki gidan zai kace kace da shi zan bata mai rayuwar shi ni akan ki habawa kaki damu da Allah baki da matsala a rayuwa babu shi duk ya zo shi ne shi ko gidan salamu alaikum yawa gashi ne yawa ya lafiya da ita bane a garin nan ta ga ta ba za ki san a da yamma akwai wata magana da ake na an ce shi ne shi din da menene shi din wai wannan waye shi To ya zo kore shi ne. Kai hakuri. Au au au au. Dan Allah dan Allah. Kai nan saurayin ta ne. Wallahi baki ma bayani bane kina da masoyi wanda zai aure ki. Duk nan bayani da nake so wannan Allah. aike sako aka kamun ka. Waye ya aike ka? Wani ne. Shi waye? Yana can. Au, karshen ta kana mata ƙarya kai dan wani ne kuma kai wani ne a garin nan. To abin da zan gaya ma. Daga yau, Hawai ne kai kyare manta. daga yau sai kar in sace garin ka kofar gidan nan dan inda kanka jikin ka daga yamma ka ji ko jikin ka daga yamma tashi tashi tashi nan ne ya nan wai wai i ka i da ke ka wannan baka son reni ne gajeren nan baka son reni son reni ni kai na bana so a rena ni kuma wannan baka son reni kwanaki sai dawata suka suka suka wawa so mun da ido ira nani na kai wata hudun da mafarke mafarke na miyagun aljiri sanu sanu sanu sanu ya hankali ya hankali a'a kaga ciwo ne yake hudda ciwo sanu sanu hankali ya yawa sanu dai

Wai kai! Malam bude Allah ba. me lafiya ne kai ka mara lafiya. A'a, ni ne zan siya wannan gida. Eh. An ni zo wannan ko ko ka ka ka Ka eh. eh. Ba da sai da gidan ba. An gama da nan. Malam, malam. Kilomita nawa. kilomita gatimarka je ka auna kilomita nawa kilomita gatimarka ka auna je ba je auna kawai nan ka ka ka ka ka ka ka Kana ka lissafa ka ka ka ka ka ka ka ka koma kudu kai na wannan ne ciniki ake malam malam ka bani ka bani kudin ni nuna ba ya kauta ya ko na ga yan tambayin Allah sai ka a gidan suke wọn tẹ dákú náà bí ee náà máa ṣí náà tó ṣí náà mú kọ́ ilaha illallah Muhammadu Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Láhà ilaha illallah Muhammadu Rasulillah sallallahu alaihi gidan da muke ciki Kai! Malam ko nan da. Malam ko mo da ka Malam waɗannan yara ƙannena ne. Idan gidan da za ka yi ya ya ta ka mu ciwo na. Ina ga ina ga. Gidan da ko gidan mahaukata ne sannu. Ban gane gidan mahaukata ka kare na mana haka. Gidan mahaukata. Ban gane ba. Ina ga wannan ko. Ba ma da ganin gaba. Ba ma mahaukaci da Allah ni ne maka albarka. Kai ma mahaukaci. Kai Allah ya Allah sai an tsaye da gidan da Allah ya Allah da gidan. abin da nake taimaka rayuwata. To a sai da da. banza kuruciya ta yaran nan ni a matsayina na mai gadi duk gurin da mai gadi zai ji wuta ba ta wuce ice ɗaya zuwa biyu wai ina zaune wai wai wutar wai itacen wanye min kaɗan suka samu katako na tsakiyar gurin suka ban kamar wuta gashi sun ƙona shago sun raba ni da aiki na wannan ya raba sa ni dai waɗannan ya raba sa Allah ba san yadda zan yi da su ba kannai na ne su ba na gudu na basu in tafi ne wajen kurmi ba sai ta kurmi abin tsiya a ba kurma na kotu na dawo yan sanda su tanade ni kuma in zauna da su tare da su in zauna tare da hukuma sai daɗe a gidan yari kai Allah ka bullo min da sada mai kwari kaji Allah ku ko kuma abin da zan koma sai da mun dawo to na ji ni ma na dawo na ji ni ma na dawo nan mun gaji da yin nan a da ku karewa gaskiya ne wa mana abinci. Sai ki tura fudarin jaki tun da kin gaji da madara. Goya goge mai ya tumbuɗi. Ya? Goge mai Ni kai na san da ne ba goge mun akai ba. Tumbuɗi tumbuɗi ya. Allah ba zan goge. Ya tumbuɗi. Wanne ne tumbuɗi? Tumbuɗi ya yau. Ke madara ce. <laughs> Allah ku ni kai na. Tumbuɗi ne. Allah ba sha dake. In ba irin takun wannan da da da mun da Allah. Ni sha lalle.

idan shiryawa kuka ku zo ku wulakanta ni ki gaya tabbali ne in a waje kuka shirya ku zo ku wulakanta wanku dan girman Allah ku gaya mu dan Allah da Allah mu dan hauta ba zuwa muka yi muje da ba wannan in kimi za ku ji sai ku je tuku ban nama amma ba ku ji kina ba yayi ni ma na zo gaskiya to kai ma ka zo to shi kai ma da ka ne ma kake ka zama daidai da su kai ka rufe min baki kanka kamar an jika shaho har da wani wai wai yaya kai ma ka zo to na ji ka zo ni ma gani na zo ade ade ade ko ka zo ne bara ba ka mu ya kana so kai aure irin abin nan ka tare eh. irin abin nan kaka manta fa mu da za ta mutu ta ce duk abin da muke so a yi mana niga niga waka kairan nan na ganya a matsayin dan badda uba ya kumbura wuya yake da wai da da gere karki kare bugunsa karki kare bugunsa na ga miki har ku fara kana yi ga daki wallahi a kai eh. karka da ke ta so nake zan tara ma kuɗin siya maki. An daga sai maki. Kallo kallo da su. Eh, eh. Ni kuma ba. Ni ba ta kallo kallo ne oh, ba. Ba zan goya ta ba. Ba eh. zan goya ta ba. Ko ka tsaya da kana. Abin da nake so da kai. Ya kamata a ce su rinka koyi da ɗabi'unka. Ka zama mai hankali ka zama mai tarbiyya. Ni ba garan da za su hankali. Kai ka kuma bai wai da kai hankali. Kar ka karya min kariyar gadon baya. Dan girman Allah. san irin wannan ban na so fa na ga maka dan to goyo ke so to goyo bai ka bane samu kabu kabu abin da nake so da kai tunda ka zo da uzuri na mahaifiyarmu abin da mahaifiyarmu ta faɗa kan Allah yi mata rasuwa to in Allah da ba zan goce akan abin da ta ce za a yi maka aure ka yi haƙuri a mana mu da ke Eh. ka je dandali in Allah ya kai mu ka je dandali can gurin da ake yin bebe dan in ka gano budurwa ta ce tana son ka za aura maka ke kuma ki je dandali ki samo saurayi bebe eh. bebe libo bebe libo da dura hawo eh. ko ce da

sugar bubble, sugar bubble. Eh, sugar bar, eh, sugar bar, sugar bubble, sugar bubble. Eh, sugar sugar sugar bubble, sugar bubble.